A baya dai har-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna ya hana manoma da 'yan kasuwa su kuni. Sai dai kuma duk da samun sauƙin har-haren 'yan bindigan a wasu ɓangarorin jihar Kaduna yanzu sun sauya salo, ta yadda suka kai hari a wani masallaci da ke sayasayan ƙaramar hukumar Ikara. Sannan kuma suka ƙara kai wani harin a wata majami'a da ke fadan kamantan a kudancin jihar Kaduna da suka kone ta har suka hallaka mutum guda. saboda haka shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya ce alkalmar rayukan da kungiyar ta rasa fa na da ban tsoro mun bayyana wa shi kwamishina da cewa a shekaru hudu da sun wuce satan mutane da tashin hankali da ake yi mu krista coci-coci na namu fiye da dare biyu an rufe su har ma wasu a gurin sun tashi sun bayyana yadda yan bindiga sukan tilasta su da cewa to in ma za a basu su yi noma to dole ne su kawo wasu kudade in ba za su kawo kudi ba to dole ne su je su yi wa yan bindigan numa? sai sun gama kamun su dawo to mun rasa fasoci da yawa mako ne biyu da sun wuce akwai mai suna Reverend ma Mayo an kashe shi a gonan shi a nan kujama sai mun gane mun rasa fastoci daya daya daya har 23 a cikin shekarun nan guda hudu da sun wuce ba wai muna ce ai ba su je wata bangare ba amma ba zan je gurin likita sun ga mashi ciwon wani ba zan ga mashi ciwo na ne idan wani ma ya zo gurin likita shi ma ya faɗa nashi ciwo sai likita ya gane a ah, to wannan ciwo fa ta kama kowa duk da yake dai wannan taro na tsaro an yi shi ne da limaman coci-coci a garin Kaduna kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kaduna cp musa garba ya ce masu kai waɗannan hare fa kashe kowa suke ba kuma sa la'akari da addini ko ƙabilar mutanen da suke kashewa a ce mutum yana cikin gida bai da lafiya a zo a kunna a gidan wuta a kashe shi a wuri karewar rashin imani kenan irin wannan ya faru a area tara wasu suna sallah cikin masallaci wayannan yan ta'adda suka shiga suka harbe liman suka harbe ladani su kun ga ya nuna cewa wayanda suke wannan abu ba addini ya dame shi ba ba wani kabila ke dame shi ba su kawai ne ne in in suka gara masu shi yi shaye shaye su je su kashe kuma wanda suka masu kashe ba wasu da addini ka ba wasu su da kabila ka so kamata ya mun kuma in muka gana kada mu bari su ci galaba Shi ma dai mai magana da yawun majalisar koli ta harkokin shari'ar musulunci a Najeriya Malam Abdullahi Bayero. Ya ce lokaci ne kawai da dukkanin bangarori za su dunkule don tunkarar 'yan bindiga ba tare da la'akari da addini ko kabilanci ba. Wannan wani abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya. ba a bambancewa tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba don haka wannan abu idan ya zo annoba ne kuna iya tunawa abin da ya faru a ikara ba da dadewa ba ai musulmi aka kai mu harin. dukkanmu mu tashi tsaye mu kokari mu kare kanmu tunda gwamnatin nan ta gaza ba ta iya kare al'umma. Kafin tashi daga taron tsara tsarin tsarkake tsaro a jihar Kaduna da ya sai da kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna ya tabbatar da mahalarta wannan taro cewa 'yan bindiga da sauran ɓata gari ba za su taɓa samun sakat a lokacin mulkin shi ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.